Bismillahi Rahmanu Rahim. Waye shi kashi na sha uku. Jin wani sabon sunan ya sa ta buɗe idanunta kaɗan sannan ta lamshe su. Nuri. Yau kuma? Sunan ya mata daɗi. Har ƙarfe hudu na yamma Imran na jin kuzari a jikinsa da wani irin annashuwa wanda ya manta lokacin ƙarshe da ya ji haka. Wayar da ya da sa'ada ɗazu ƙarya ce, haka ma duk maganganun da ya gaya mata. Amma for the fact da ta yarda da shi a cikin duniyarta, babu tunanin cewa ƙarya ne. shi yake masa daɗi kuma yana son ya ture gaskiyar shi ma ya tafi da tunaninsa a hakan ba don komai ba sai don saboda yana jin daɗin abin da yake yi yana jin daɗin duk wani momen ɗin da yake tare da ita duk da cewa yana jin tsoron kar biye wa son zuciyarsa ya jawo musu wata matsalar kamar yadda a baya ya jawo da suke cikinta a yanzu amma wannan tunanin baya taɓa zuwa duk sanda yake tare da ita um, sidik are you with us? Muryar Ibrahim ta shigo cikin tunaninsa, ya ɗago da sauri ya kalle su. sai yanzu ya tuna suna zaune ne a cikin ofis ɗinsa su biyar suna tattauna kan advert ɗin sabon kamfanin da suka yi mitin da su ɗazu wanda har sun yi sainin contract da komai yanzu za su fara shirya yadda za a bayyana al'umma kayan su ne wato irin tallan da za a yi wa jama'a am sorry dan Allah wani abu ne ya dan shiga kaina ya karbi fayil ɗin da yake miko masa ya shiga karantawa sai da ya gama tsaf sannan ya ɗago ya kalle su I don't think I like this idea. Can't you come up with anything that will leave an immediate and strong impression? wani usman ya ɗan duba fefar gabansa sannan ya ce we just thought since the products are fibers a simple advert will do imran ya girgiza kansa you shouldn't have thought that advert komai ƙanƙantarsa. komai rashin amfanin kayan ga al'umma haƙƙinmu ne mu tallata shi in a way da za su karkata tunaninsu daga necessity ɗinsu zuwa shi saboda haka zuwa gobe just keep thinking about something prepare something more spectacular please usman after that i think you can work with director philip to come up with any way to convey it. Ibrahim, you be in charge of copywriting. And Maryam, ya juya ya kalle ta. Tana zaune a gefen sa cikin shigarta ta matsatsin kaya, kamar kullum ɗan ƙaramin mayafinta na reto a kafaɗa. Ba abin da ya sa shi tsayawa da maganarsa kenan ba. Hannayenta, hannayenta da suka sha wani haɗaɗɗen ƙunshin da ya zauna ɗas akan farar fatarta. Bai sanya aka yi tun farko ya bari ta fahimci cewa yana son ƙunshi ba. Shi yasa duk sanda ta san za su haɗu take zuwa ta yi, don ta san ko ba komai za ta samu alfarmar ya saurare ta ya haɗiye wani abu a makogaransa kafin ya ci gaba make a list of all the clients that will work with for the next quarter by tomorrow ya juya ya kalli wata dattijuwar mata da kowa a kamfanin ke kiranta da fati mace ce mai tsananin kirki da sanin haƙƙin al'umma shi kansa yana ganin girmanta sosai saboda yadda take ɗauka shi kamar ɗanta dan babban ɗanta ma abdallah ya girme shi kuma ya san shi duk sanda suka haɗu suna gaisawa sosai Auntie, can you make me an appointment with Dr. Traki? I need to see him tomorrow. Da ya murmushi kafin ta ce, Insha Allah Imran. Okay, we can call it a day. Da haka kowa ya ɗauki takardunsa suka miƙe. Sai dai kafin an tufati ta kai ga fita, Imran ya tana da abin da Jamil ya faɗa masa jiya. Abu biyu ne da suka rage mana yanzu. Wai akwai kaya da ake kaiwa gidan su yarinya, sunansa laifi. Ni ban san ta ya za mu haɗa su ba. Da kuma zancen gida, dole ne sai ka tashi daga gidan nan. saboda ya yi kusa da gidansu kuma an ce min su ma suna kawo kayan gida daga wajensu saboda haka inda za ka nema bana tunanin sai ka siyi komai tuno hakan ya sa ya saurin tsaye da ita ta dawo ta zauna a kujerar da ke gefensa anti fati wani abu ne ya taso min wallahi kin san famili na ba sa nan kusa kamar da yadda na faɗa muku ya ɗan yi shiru yana juya abin da zai faɗa mata amma murmushin fuskarta ya sa shi ci gaba da magana to aure na ne ya tashi kuma bana so har sai na tafi can kafin a haɗa lefe shine nake son in tambaye ki ko zaki taimaka min kar ka kuskura ka sa imran idan har ka ce taimako kenan baka yin uwar da ni kamar yadda ni na ɗauke ka da alhamdulillah wallahi na ji daɗin wannan zance sosai dama na daɗe ina maka sha'awa aure a wannan lokacin don shine cikar mutuncin kowane mutumin arziki zancen lefe kuma kar ka samu damuwa insha Allahu za a haɗa ba da wata matsala ba da na koma gida zan samu 'yan uwana mu zauna mai lissafin yadda muka haɗa na abdullahi za ka ji duk wani bayani daga baya na yi murna sosai wallahi allah ya tabbatar mana allah ya sanya alkhairinsa a cikin lamarin allah ya sa kuma ta zama alkhairi a gare ka da kuma 'ya'yan da za ku samu a gaba cikin sati uku kusan komai ya koma daidai a rayuwar nan ne sun yi jarabawa fastam sun ƙare har an ba da hutu na wata ɗaya hutun da ta san ita kam ta gama zuwa makarantar kenan don ba za ta koma sakantan ba sai lokacin wayek da neko kamar yadda baffa ya faɗa shirye-shirye ya kan kama sosai daga kowane ɓangare don hatta iyayen imran maza sun kawo lefe akwati goma sha uku sannan ya haɗa ta da 'yan uwansa a waya sun gaisa daga ɓangaren ina kusan ba abin da bata tanada ba na harkar kayan ɗaki ko bafa abin da ya bayar kaɗan ne inan ta ce ta yafe masa tun da bai daɗe da bikin mata huɗu ba a cikin wannan lokacin ma nurata ta zo da tata gudunmuwa ita da 'yan uwanta a sannan ne kuma nan take jin cewa shi ma nuran da ta yi mata zancensa an kusa bikinsa a lokacin ita ce dai bata sani ba ranta ya yi fariƙal da tunanin shawararta ta ta karɓa ta yadda da yin aure a yanzu musamman kafin su tafi da imran ya zo ya gaishe su sai farin cikin ta ya ƙaru tana ganin ba ƙaramar sa'a ne na ta da samun miji irinsa a kullum kuma alaƙar da ke tsakanin Nana da imran ƙaruwa take a yanzu ta saba da shi sosai don har tana sakewa ta yi masa hira a waya ko idan ya zo duk da cewar wayar ta su tafi yawa don a ƙa'ida ne kullum zai kira ta sau uku da safe in ta tashi da rana in yana ofis da kuma dare idan za su kwanta da gaske ne ya daɗa koya mata yadda za ta so shi don ko kaɗan yanzu babu alamun wannan damuwa da ta shiga kwanaki sanda bafa ya ce aure zai mata ta daina tunanin duk wasu abubuwan da za su faru nan gaba burinta kawai a kullum imran ya kira ta ya ƙara tana mata cewa ta kusa zama tasa duniyar gaba da take hangowa mai tsananin kyau ce tunda tana tare da shi don hatta karatun da take tunanin za ta ci gaba da yi a yanzu ji take me amfaninsa idan har imran yana cikin duniyarta kusan komai ya gama kammala a satin da aka tsayar na auren imran ya bada mukullan gida a can wata unguwa da ke nesa da su gini ne na zamani mai kyau sosai dan moderate house mai dauke da falo biyu da three bedrooms dining kitchen da kuma toilet guda uku ba wai tan fatsetsen gida bane amma yadda ya zama well furnished ya ƙayatar da kowa aka yi ta santinsa. a yadda inna ta tsara babu wata hayaniyar biki da za a yi kamu da walima ne za a fara yi ranar juma'a a nan cikin gidansu sai washe gari asabar a yi ɗaurin aure da yini da yamma kuma a kai amarya nana ta gayyaci kusan dukkanin 'yan ajinsu na islamiyya da kuma na boko don haka islamiyya da ta bari ma sai da ta je ta kai musu kati kowa ya ta mamakin yadda ba su taɓa jin zancen ba sai kati kawai suka gani don lokacin da ta gaya amina komai sai da ta gargaɗe ta da kar ta faɗa mutane don gudun surutu 'yan islamiyya kuma ba wajen wanda za su ji tun da rahama ba faɗa za ta yi ba kuma ko wasu daga 'yan layin nasu ma ba su ji ba sai da komai ya matso kusa amma duk da haka sai da zancen ya fara yawo a makarantar bokonsu cewa auren kuɗi za ta yi wai irin su dama ba sa gama makaranta suke samun alhazan birni su aure su sai dai da yake shine bikin 'yar ajin na farko da za su fara sai ɗauki ya hana wannan gulmar tasiri kowa ya shiga fafutukar siyan anko wanda amina ta fitar da kuma shirye-shirye sanda nana ta je ita da rahama suka kai wasu malam murtala ɗaurin aure ba ƙaramin farin ciki da murna suka nuna ba ta san tunanin su iri ɗaya ne da malaman da suka ce bafa aljanu ne ke shirin shigarta kuma aure shine kawai abin da zai iya kore su a yanzu da su ne sila farin cikinta ba ta sani ba gode musu za ta yi saɓanin a farko da take jin sun juya duniya ta upside down ranar laraba da daddare bayan ta wanke lalan da aka tsantsara mata ta yi wanka sannan ta saka kayan bacci da kyar ma ta iya samun wanda za ta saka domin ina ta riga ta gama haɗa dukkanin kayanta da za ta tafi da su sauran kuma duk ta rabar har da waɗanda take tsananin so amma ba damar ta ce a bar mata ta kwanta akan gado cike da gajiya daga nan tana iya jiyo hayaniyar 'yan falo wanda ke cike tab ana musu nasu lalla idan wani ya shigo ciki ba zai ce dama bayan bikin siya aisha in nijar sun koma ba don wannan karan har da ƙarin wasu aka samu tunda bikin na inna ne bambancin kawai shine na 'yan uwan su mama halime mama rabi da kuma hajiya babba da ba sa nan wannan karan duk inda ta juya ta ga mutane sai ta kasa yadda cewa wai bikin ta ai wai duk sun zo ne saboda ita kawai wayar inna da ke kusa da ita ta yi ƙara amina ce ta ɗaga ta kara a kunnanta to wallahi jibi sai mun fita da wuri dan su aisha mahmud naji sun ce su ma duk wajen zaharan za su je kwalliya kuma kin santa ita first come first serve ne za ta iya miki ni kuma ta ce tawa sai ta musu tukunna ta ɓata mana tsari to Allah ya kai mu sai mu tafi tun sha ɗaya me ake ciki da masu ashokin? gobe zan je in karɓo insha Allah dan sun kira ni sun ce sun gama sai dai mai bit ne zai ɓata mana rai da alama dan jiya sai masifa yake wai an bashi a ƙurarren lokaci ka ji shi kuma sai ka ce ba biyansa za a yi ba shi kaɗai ne ya iya in kin je bai gama ba kawai ki bar masa kayansa a je wani wajen a yi na san koya aka ɗan ƙara musu kuɗi a kai da gudu za su yi wallahi ni ma tunanin da nake kenan yauwa ki cewa wa rahama mu haɗu goben wajen sha biyu ta ce za ta kai kayanta ita ma a mata bit ɗin to shi kenan in mun fito salin sai mu haɗu kawai don wajen goma dama nake tunanin mu fita amma dai sa'ada ba mai zaki sa wa kanki ba ko wallahi da na yi niyya amma anta nafisa ta hana ni steaming kawai zan yi ai gwara in ba haka ba ɓata gashin ki zaki duk laushinsa me zaki ƙara a kai to kada yake manta gobe ki ɗebo kayanki Dazu na ƙara kiran umma wato maman amina ta ce da kwana biyu da ukun duk ɗaya ne eh ni ma ta faɗa min zan saka akwatina a motar sani da daddare sai ya kamun idan na gama zagayena a gari to shi kenan sai gobe tana kashe wayar anti maryama na shigowa da kofi a hannu nana ta jiranta ya ɓaci a lokaci guda da zahar tana murna cewa sun manta ashe yana tafi kusan sati biyu kenan ana ɗora mata jike-jiken da ita ba amfaninsu take gani ba an ce na gyaran jiki ne bayan na gidan matar da kusan sati biyu kenan tana zuwa sai jiya ta sallame ta wai dan ma za a yi kunshi yau ne da ta tabbata yau din ma sai ta je wata ya mutsa fuska ki duk ba zai sa in fasa ba wallahi anti maryama ta faɗa bayan ta tsaya a jikin gadon ta miƙa mata ungwanan kurɓe ki ban kofin da na ta haɗe rai sannan ta karɓa ta rufe idanta ta haɗiye shi a lokaci guda kya ma gama haɗe ranki ne Allah ya kai mu ranar da zaki zo da kanki ki tambaye ni anan zaki gana a haɗe ran nima bayan fitar ta jawo ragowar katunan bikin da ke bedside drawer so ba adadi kenan tana karantawa amma har yanzu gani take kamar ba nata bane kamar ba sunanta ne a jiki ba idanta ya kai kan sunansa wanda aka rubuta da italian font mai lankwasan nan imran siddiq me yasa komai nasa ya haɗu wayar ina ta sake ƙara a kusa da ita sai dai bata duba ba ta riga ta san kowaye dan a lokacin karfe goma ne daidai kuma ringinton ɗin ma daban ne assalamu alaikum ta yi murmushi sosai a ka'idar waya wanda ya ɗauka shi zai yi sallama amma kullum ita ke amsa masa sallama tana ɗauka ya sani wa alaikas salam muryarsa can ƙasa ƙasa kamar mai jin bacci ya ce sweetheart an yi ƙunshin murmushinta ya ƙari sanda ta ɗago da hannayenta tana kallo daga nan ta san abin da zai zama topic ɗin wayar da fatan duk kun shirya don yau biki za a yi kuma zan gaya muku komai kamar kuna wajen akai Iri deri aiye yarai naye yan mata. ‘Yan matan yanzu sun saka kallabi ga coge hannayensu ɗauke da zobe ‘yan gayu. Iri deri aiye yarai naye ‘yan mata. Amarsu ta ango ke kika ce kina so ungo je kike ba shi tutar ƙauna ‘yar gata. Don Allah jama'a a marmatsa daga hanya, don Allah a matsa. don amarya da ƙawayenta sun shirya hanyar da za su shigo suke nema masu ɗaukar hoto masu ɗaukar hoto da bidiyo don allah kumar matsa gefe amarya za ta shigo murya mc ta kara ɗaya wajen yana yi yana kallon hanyar gate ɗin gidan wadda ta cinkushe da tarin mutane jan an ce amarya ta ƙaraso daga gabansu kuma tiren ɗin ƙawayen amarya ne wanda suka yi anko ɗin wani dark yellow ɗin material sun jeri sai faman selfie suke yi wasu kuma suna bin kiɗan suna rawa wajen ya cakuɗe da hayaniya sai ka ɗaga murya sannan za ka ji na kusa da kai Nana na zaune a cikin wata haɗaɗɗiyar Hyundai da Imran ya aika aka ɗauko ta daga wajen kwalliya. Tana ciki sai kallon mutane take tana ta murmushi. Wani material ne mai kyau peach da red na fitar gown a jikinta. Daurin head ɗin kanta ma mai kyau, dark red, ya sha duwatsu. Sannan kwalliyar ta light ce sosai. Ba blush, ba fake lashes, sannan ba heavy jan baki. Lips ɗinta light pink ne sosai, sai ƙyallin gloss kawai suke. Sannan eye makeup ɗinta ma light, kwal ɗin kawai aka saka suka fito murya mc ta ci gaba da karaɗe wajen don allah jama'a a bawa amarya da ƙawayenta hanya an ce mutanen nijar ne a wajen don allah a matsa ba cikui ake rabawa ba amarya ce za ta shigo ciki ku ganta abin ya bawa nan na dariya bata ga rahama ba amma ta hango amina tana ta ƙoƙarin sake jera layin yan anko waɗanda yawancinsu yan makarantar bokon su ne ita ma cikin shigarta ta material ɗinnan, nan amma har da head wani dakala mai kama da golden ta yi kyau sosai musamman bit ɗin da ta sha wahala kafin a haɗa musu shi ya ƙara haskata ta kalli na wuyanta ya yi kyau shi ma dark red don can a wajen kwalliya ake tambaya su inda aka haɗa musu tana ɗago da kanta ta ga anti maryama ta zo gaban windo tana ƙwanƙwasa screen ɗin ba na son rashin mutunci nan ne ya ana jiran ki zaki zaman ki kina kallon mutane ta buɗe ƙofar da sauri tana dariya to an ta gani ne duk an cakuɗe hanyar kafin ta karasa magana murya ta taɓata a cikin ɗimbin hayaniyar mutanen da suka matso da niyyar fara ɗaukan ta hoto a lokacin ne zainab yar autan mama halima ta karaso ta cikin mutane ta miƙo mata wata sabuwar atamfa mai kyau ash da red ita ma ta yi kyau sosai kayanta light pink har da head sai kallon nan take tana murmushi ita ma ta washe mata baki tunda ta san ba magana za ta yi ba ita haka Allah ya yi ta kafin ka ji muryarta da wuya yauwa Zainab da min ɗaya ki ga ta ware zani ɗaya ta shiga ɗaura mata a ƙugunta kayan meye kuma wannan kayan kamu ne sai an yi tukunna zaki cire su ta karɓi ɗaya zanin ta yafa mata tun daga kan gwagwaranta ya rufe mata fuskarta lokacin da antuna fisa ke raba su amina da wasu 'yan mata uku ƙananan kaskon turaren wuta da ke hayaƙi da ta jawo hannun amina bayan ta karɓa ta ce gaskiya a canza waƙan nan ni ba zan shiga da ita ba aiko ne na ba ta yadda zan ga emsin nan kin san dai ba zan kutsa in shiga ba kafin ta rufe baki kiɗan ya canza nan take 'yan matan suka fara bin takun wakar ga turare ƙamshi ƙamshinsa yana gun amare ga turare cikin takun step mai kyau aka shiga da nan na har harabar gidansa a matsayin amarya mutane sai cincirin dan ɗaukar ta hoto suke duk da fuskarta da kayanta na rufe aka kai ta can gefe inda aka tanadi wata 'yar karamar rumfa mai kujera ɗaya a nan ta zauna haɗin na da danginta tsofaffi suka ƙarasu sannan aka nemi wasu daga cikin dangin ango waɗanda suka zama abin kallo don kafin zuwan amarya suka zo wajen abin da ya ɗauki hankalin mutane da su shine yadda dukkaninsu suke farare tas kuma kyawawa daga tsofaffinsu har yaransu wata tsohuwa da nina ta gane a lokacin bikin siya ya aisha ta yi ta ranga da mai zaƙi sauran tsofaffin kuma na ta tsokana ta wayyauce su, sai sun ga dama sannan za su ba wa angon ita inna ta buɗe sabon turare a kwalinsa ta shiga fesa mata tana ta jero addu'o'inta wasu irin addu'o'i masu kashe jiki waɗanda suka sa ta kuka wiwi sai da ƙyarsa an nafisa suka samu ta yi shiru suna faɗa mata za ta ɓata kwalliyarta ga kuma 'yan biki na jiranta a waje bayan an gama kamun ne aka cire mata tamfar sannan 'yan mata suka sake jeruwa don raka ta mayan rumfar da za ta zauna tana fitowa wajen ya ɗauka da waƙar duru ta kowane ɓangare don mc na magana akan ɗaukar hoto har ya haƙura ya shiru don kowa son ɗaukar hoton yake saboda yadda 'yar ƙaramin amarya ta burge kowa cikin shigarta da kwalliyarta mai kyau aka raba abinci mai daɗi cikin nutsuwa wanda hakan ya burge kowa sannan kuma aka shiga rabon souvenirs a jaka ga duk wanda ya zo zai tafi duk cikin wannan hargitsin idan na nana kan mutanen da aka ce yan uwan mijinta ne dan bayan da aka yi kamu su ƙara tasowa daga inda suke ba sai da aka kira su ɗaukan hoto sannan ba su sake ba balle har su ɗan shiga cikin yan uwanta iyaka wanda ya musu magana kawai su bi shi da murmushi ga su farare tas da su kamar wani jinsi na shuwa arab sannan ta lura yawancin attention ɗin mutanen yana kansu yan uwan mijinki miskilai ne amma fa akwai kyau kamar shi za ki haifo beauties in gaya miki amina ta raɗa a kunnenta ta kai mata duka sanda tawagar su inda suka shigo rumfar da ɗaukan hoto su ma karfe bakwai daidai MC ya fara shela cewar ango da tawagarsa sun karaso da na ta ji wani irin farin ciki ya kama ta ashe roƙon da ta yi ta masa yana cewa ba lalle ya zo ba dama duk jinta kawai yake kenan ko da za a wajen kwalliya da ya kira ta sai ya ta mata yawo da hankali da zancen zai zo ko ba zai zo ba a lokacin mutane sun fara raguwa amma daga jin cewa ango ya zo sai ta ga kamar dawo da su akai saboda yadda kowa ke miƙa wuya yana jiran ya ga wane ne angon hatta ƙawayenta na makarantar boko da 'yan islamiyya ta lura da hankalinsu ya tafi wajen ganin adadin girman alhajin da suke zaton ta aura mc ya ce ƙawaye biyu su raka amarya ta taho da angonta sai a lokacin ta ga rahama da wata sadiya awwal dan amina ta tafi can fafutukar karɓo 'yan ajinsu souvenirs a lokacin da suka ƙarasa bakin gate ɗin ta hango imran a tsakiyar abokansa ji ta kamar za ta narke a inda take tsaye saboda tsabar kyan da ya yi ya sa kaya shade brown da babban riga wadda aka yi mata aiki da dark brown ɗin zare sannan hular kansa ma dark brown ce sannan hular kansa ma dark brown ce ya yi wani irin fresh ya yi kyau kamar a cikin zane yake murmushin fuskarsa ya ƙara dilmiyar da ita ta ji kamar ta juya baya ta hango wata amaryar na tawowa wajensa don ji take kamar ba ita ce da shi ba is too good for her ya salam kin yi kyau sosai sa'ada i can't breathe ya raɗa a daidai kunnanta sanda ya karaso gabanta ta yi saurin juyar da fuska kan hasken flasher da ke ta dallare su ta gefen idanta tana iya hango bakin sadiya awal a buɗe Idaninta na nuna tsananin mamaki kamar ta ga wani abu ne da a zahiri ba zai taɓa zama gaskiya ba to ba ita kaɗai ba kusan dukkanin mutanen ciki da kuma sauran ƙawayenta haka suka cika da tsantsar mamakin ganin haɗuwar imran a lokacin kowa ya san hotunan da aka ɗauka a baya ba komai ba ne don har MC ya fara shirin ya ce amarya da ango su shigo tsakiyar fili ya ga abin ba mai yiwuwa ba ne ya samu kujera kawai ya zauna wajen ya zama babu abin da ake sai ɗaukar hoto da kuma wasu 'yan mata da ke rawa a sannan ne ma yayyanta maza gaba ɗaya suka zo bata san wa ya tsara hakan ba amma abin ya burge ta su ma su san cewa ana biki a gidansu ba a ce ɗaurin aure kawai za su ba sadiq ya ta tsokanarta da shi da tarin nasa gayyar 'yan ajin nasu wato 'yan b class daga baya kuma suka koma kan 'yan matan ajin nasu wajen ya koma musu kamar school party aka yi ta hotuna sannan aka kawo musu abinci tare da sauran abokan imran fili ya koma na 'yan samari da ƙawayenta 'yan mata kawai kusan duk mutanen da suka ɗauki hoton amarya da ango sun ɗauka da imran ne baya kallon kamara idansa da hankalinsa gaba ɗaya na kan 'yan amaryarsa da ke ta murmushi kamar ba ita ce ta sha kuka ɗazu ba har abokansa da ta fahimci 'yan wajen aikinsa ne suna ta masa tsiya wai gobe ne fa sai wajen goma sanan tawagar ango suka bar wajen kasancewar a lokacin kusan kowa ya tafi aka banne na da sauran 'yan gidan na ta ci gaba da ɗaukar hoto musamman 'yan Nijar wanda akalla kowannensu ta yi fiye da kala goma sai da mai hoton ya ga abin nasu ba zai ƙare ba sannan shi ma ya tattara ya tafi na shiga uku rahama ko sallan magariba ban yi ba Nene ta faɗa a lokacin da rumfar ta zama daga ita sai su rahama kawai wallahi mu ma ba mu ba yanzu dai za mu je mu haɗa da isha sai dai Allah ya fi mana Amina ta kalle ta ce ki zauna in samo ruwa da hijabi kawai mu yi anan don wallahi idan kika shiga ciki ma ba bari za a yi ba mutane suna nan kamar babu wanda ya tafi kamar ciki aka koma gaba ɗaya bayan an ƙare duk wata hayaniya ta daren ina ta samu ta yi wanka sannan ta lalubi gadonta wanda ina ta hana kowa kwanciya a ɗakin sai ita da amina da rahama kawai a lokacin karfe biyu saura na dare amma ko ina na gidan hayaniya ne dan da yawa ba su da alamar yin bacci tana kwanciya akan gadonta ta ji kamar an dake ta da guduma a tsakiyar kanta shikenan fa yanzu wannan ne daranta na ƙarshe a gidan nan daranta na ƙarshe a ɗakinsu sannan daranta na ƙarshe a kan gadonta daga gobe rayuwarta za ta canza komai zai canza game da ita za a ɗaura mata aure da wani ta tafi ta bar kowa da ta sani ta bar innata ta tafi gidan wani daban ta fara rayuwa tare da shi shi kaɗai kawai a gida ɗaya ta ya za ta fara haka anya za ta iya kuwa ita fa duba ta hango wannan ba sai yanzu yanzu da ta ga cewa da gaske ne fa da gaske gobe za a sallama ta wani irin tsoro ya kama ta ta tashi zaune ta rungume filo da ƙarfi sanda hawa hawaye cika idanta me ya faru Rahama da ta fito daga banɗaki da brush a hannunta ta tambaya tana kallanta hawayen da ya tare gangaro akan kumatunta masu ɗumi amina ta jiyo daga laliban kayan baccin da take cikin akwati ta ce me kuma ya faru tare da dambarin gida ne ya fara kama ta sai Hakuri sa'ada wani kukan ma sai gobe ta faɗa tana murmushi wanda hakan ya sa hawayenta ƙaruwa rahama ta zauna a gefenta to me na kukan nan ne aure fa abin farin ciki ne da godiyar Allah dan Allah karki kuka ke da ba nisa zaki ba a garin nan fa zaki zauna dusan da kike so za mu zo kuma shi ma na san zai rika kawo ki kiga inna maimakon kalaman su kwantar mata da hankali sai ta ji kukan ma ya sake karuwa ta kifa kanta akan gado ta shiga rera shi kuwa tana jin wani kullutun abu a kirjinta dan Amina na tsokana ta har dai ta ga abin da gaske ne ta sako ta fara bata hakuri ita ma a cikin daren mai ɗaukar hoton na ya shiga aikin editin ɗin pictures ɗin da ya dauka shi da yaransa saboda kar aiki ya musu yawa don gobe ma za a yi na ɗaurin aure sannan ga na yini kuma a satin suna da biki uku da za su je suna ta editin ɗin suna kuma printin wasu har wajen karfe uku na dare a sannan ne suka ci karo da wani abu mai tsananin mamaki wanda ya ɗaure musu kai wani abu da su ya kasa yadda cewa daidai sa ke gani masa wani abu da kusan dukkaninsu suka cika da tsantsar tsoro gaba ɗaya hotunan da suka ɗauka da mutanen da aka ce dangin ango ne babu abin da ya fito a cikinsu sai amarya kawai amma dukkaninsu dukkaninsu yadda suka tsaya a kowane gefen babu siffarsu sai siffar amarya kawai da kuma mutanen can baya kuma ga alamu nan cewar mutanen na kusa da ita daga yanayin tsayuwarta amma kuma babu kowa suka binciko gaba ɗaya hotunan da suka ɗauka kowanne daidai yake sai iya na dangin ango da aka ce ne kawai wanda a yanzu babu su babu alamarsu